sabi wa wala wa ba'd yau muna ranar laraba wanda yau wata na rabi'in al'awwal yau na ga rabi'in al'awwal sha daya yau goma sha daya ga watan rabi'in al'awwal dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau muna ashirin da bakwai ko? amin kai da tara? shayanya albashi ashirin da tara ga watan sha ɗaya dubu biyu da goma sha bakwai miladiya karatunmu na uku a cikin littafin muktasar siratun rasuli sallallahu alaihi wasallam ko muktasar siratun nabi wa siratu ashabihi al'ashara na abdulghani ibn abdulwahid al-maqadisi Allah ya ji kansa da rahama wanda a wancan darasin in ba a manta ba mun ji tarjamar ko nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har izuwa inda ya ce wa ummuhu وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد المط... ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما وقال بعضهم بأربعين عاما والصحيح أنه ولد عام الفيل mahaifiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sunanta aminatu ‘yar wahab ɗan abdulmanaf ɗan zuhura ɗan kilab ɗan murra ɗan ka'ab ɗan lu'ayyu ɗan galib kuma an haifi manza Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin garin makka a shekarar giwaye a watan rabi'in al'awwal biyu ga watan rabi'ul awwal ranar litinin wasu malaman kuma suka ce bayan an yi amul fili da shekara talatin wasu kuma suka ce da shekara arba'in amma magana da take ingantacciya shine a shekarar da aka yi amul fili a shekara aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin kenan saura fashin baki idan muka dawo daga sa mun faro daga abul qasim mun faɗi hadisin da yake nuna cewa da manzala sama ya hana mutum ya sa wa kansa alkunyar abul amma daga baya ba laifi a iya kiran mutum da suna abul qasim kamar yadda ke malamai suka fahimci cewa a lokacin don kada ka kirawo wani manza Allah ya jiyo ka ce ba shi kake nufi ba wannan kuma zai iya janyowa ko da zuciyarka ta kudura abin da zai iya faruwa ba to amma ana tsoron kuma kada rashin albarka ta bi mutum mahaifinsa shine abdullahi dan abdulmuttalib to wane ne abdullahi to yana da kyau mu ji tarihin mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama watakila kawai abinda muke ji ana cewa sunan mahaifinsa abdullahi amma ba mu san waye shi ba to kamar yadda muka ji anan sunansa abdullahi dan abdulmuttalib dan hashim dan abdulmanaf dan kusayyu dan kilabi dan murrata dan ka'ab dan lu'ai dan galib dan fihir dan maliki dan nadar nadar dan kinanata dan khuzaima dan mudrakata dan dan aliyas dan mudar dan nizar dan ma'addi dan adnan nasabarsa ba hashimi ne ba quraishi an haife shi shekara 81 kafin hijira kamar kenan idan ka kirga manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira yana da shekara nawa 53 to a lokacin da ya shiga cika shekara 53 mahaifinsa ya cika shekara 81 81 ɗauke 53 na'am 30 da nawa da biyu ko da ɗaya 81 53 28 wannan shine abinda wasu malamai suka faɗa a lokacin da mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya auri amina yana da shekara 27 ya girma a lokacin mahaifinsa shine abdulmuttalib ibn hashim za mu zo mu ji shi abdulmuttalib sunansa shaiba amma wani dalili ne kisa ake sa ake ce masa abdulmuttalib saboda dan uwansa yayansa muttalib lokacin da ya je ya ɗauko shi daga wurin mahaifiyarsa wacce ba ta tare da su to da ya shigo da shi garin maka ya goyo shi akan jaki to abinda ba a san shi ba kuma ba a taɓa ganinsa ba sai aka gan shi a jaki muttalib ya ɗauko sai ake cewa ah, wannan muttalib ne ya zo da bawa ke nan ya siyo bawa sai ake ce masa abdul muttalib to ka san zaman ƙauye kuma tun da aka fara ce masa abdul muttalib sai aka gane daga baya ashe ɗan uwan muttalib ɗin ne ba bawansa bane to kuma sai ba a daina ce masa bawan muttalib ba sai sunan ya bi shi ma ya fi shahara da bawan muttalib fiye da sunansa shaiba ibnu hashim to ya ci sa'a a lokacin da aka haife shi shi abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin jagora a maka shi ne muttalib kamar ya taso gidan jagoranci kenan tun kafin ya aure yana da alkunya alkunyarsa shi ne abu qatam ko kuma an ce abu ahmad amma ko da aka haifi manzan Allah sallama dama ba shi da rai kuma ba a samu cewa ya bar wani sallahu cewa in matarsa ta haihu a sa mata suna a sa wa dan suna kaza wataƙila wallahu alam alqatmu ta'ewa yana nufin duhu da yanayin baƙin to kuma dama haka balaraban gaske yake a wancan lokacin yana zaɓa wa ɗansa suna mai zafi da wahala saboda ko da za a yi aran gama a yaƙi in ka kama shi ma ka kama wa kanka tun daga sunan ma za ka ji cewa ba za ka iya morarsa ba suna zaɓa wa 'ya'yansu sunaye masu wahala sai kuma su sawa bayansu sunaye masu sauƙi mahaifiyar mahaifin Manza Allah sallallahu Alaihi wasallama sunanta fatima saboda haka Manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya saba da suna fatima da yawa kakarsa sunanta fatima sannan wacce ta ci gaba da rike shi ita ma sunanta fatima babu su sai na ali sannan kuma da ya haifi ya sai mayar mata da sunan wayannan kakannin nasa wanda kuma mazala so sallama ba su ba ya taba haihuwa ya mayar da sunan mahaifinsa abdullahi ya kuma haihu ya mayar da sunan annabi ibrahim kakan kakan kakansa domin ya faɗa kamar da ke cikin muwatsa a masallaci ya ce jiya an muna haihuwa kuma na sanya wa ɗan sunan babana ibrahim ƙarka ya halatta an maka haihuwa a inda kuke taruwa ko a masallaci ko a waya ka tashi ka gaya mutane cewa an mun haihuwa na sa wa ɗan suna kaza wasan mai tuhu bismi abi ibrahim an fahimta to sunan kakar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ila ina jin ba a taɓa sani ba ko فاطمة بنت عمرو بن عائد ابن عمران بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب ولك إتا بمخزومية بمخزومية إتا أرقبيل بنو مخزوم sun haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar kaka na hudu ko kaka na biyar domin da ita da mijinta abdulmuttalib sun haɗu a kaka na hudu shine murrata bin ka'ab tana cikin matan da ake watake ko lakabi da almunjibatu minan nisa kamar yadda ibn habib ya kawo ta a cikin littafin almunjibatu minan nisa su ne matan da suke da albarkar haihuwa su kuma laraba ba su cika cewa da mace munjiba ba idan ya zanto ba ta haifi maza uku ba a jere amma duk wacce ta haifi namiji da namiji da namiji da namiji hudu to za a ce mata munji ba domin ta haifi azubair ibn abdulmuttalib sannan ta zo ta haifi abu talib shine abdumanaf ibn abdulmuttalib sannan ta zo ta haifi abdullahi ibn abdulmuttalib don haka shi yasa istihaqat ɗanta kuna. min munjibatin nisa imam at-tabari a cikin tarihinsa yake cewa tarihul umam wal muluk yace kana abdullahi abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asghara waladi abihi abdullahi shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dan auta a wurin babansa abdul a wajen babansa abdul muttalib wa kana abdullahi wa zubair wa abdu manaf wai abdu manaf abu talib ko wa huwa abu talib banu abdulmuttalib li ummin wahida duka 'ya'yan abdulmuttalib ne ta uwa ɗaya suka fito za mu zo mu faɗi 'ya'yan abdulmuttalib kowanne ɗaki mu faɗa mu ji ina ne ɗakin su hamza ina ne ɗakin su ina ne ɗakin safiya an gane ko baffannin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibn ishaq ne ya rawaito to a wani abu ya faru na ban al'ajabi tattare da haihuwar mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abdulmuttalib shai shaibatu bin hashim kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bakance cewa idan dai 'ya'yansa suka cika goma to ya yi rantsuwa la'yan yanharanna ahaduhum ahadahum ƙurbanin lillah ya yi rantsuwa akan zai yanka ɗaya daga cikinsu domin neman kusanci zuwa ga Allah kasan a lokacin jahiliya ne lokacin ba wata shari'a da za ka kama da za ta ce yi kaza bar kaza abinda hankali ya auna yake ganin shine dattako to shi ake ɗauka a matsayin dattako kuma dama ɗan adam tun da aka halicce shi ya san akwai Allah ko ba aiko manzo ba fitararsa dama tana nuna masa akwai Allah وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى saboda duk wanda ya ce maka wai asalin dan adam biri ne ya dai yi kokari ya kashe wannan asalin fitarar da take tattare da shi amma dan adam dama ya san akwai Allah tun asalinsa to a lokacin da 'ya'yan nasa suka kuma ya a bakin ka'aba zai yanka ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa wani ya haka yana ganin ya burge Allah kenan to lokacin da 'ya'yan nasa suka kai goma to sai zanto abdullahi shine cikon cikonsu sai tattara ƙuraishawa sai ce to jama'a na yi wa allah alƙawari cewa in 'ya'yana suka kai goma zan yanka ɗaya to kuma gaskiya zan cika wannan alƙawari. saboda sai bincika a cikin 'ya'yansa sai ga wanda ya fi kyau ya fi ƙauna kuma a cikinsu shine abdullahi wai don ya gwada wa allah cewa duk ƙaunarsa da ɗansa ya fi ƙaunar allah biye da ɗansa saboda sai ya ce to wannan abdullahi shi zai yanka don ya ji zafin abin ya san kuma zai birge allah don haka an ɗauko abdullahi za a yanka shi sai ƙuraishawa suka ce su yadda ba ya ce to ya za a yi ku kyale ni na yi wa Allah alƙawari shi yasa manzala sosala ake ce masa ibnu zabihain dan mutum biyu da aka tashi za a yanka su waye na farko isma'il falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سيالة إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه azim sai muka maza maza muka fance shi da da abin yanka malamai suka ce rago ne aka zo masa da shi daga min indillahi aka kawo masa yanka to shi ma azzabihu thani kuma shine abdullahi ga kuma kissar yankan nasa nan kamar yadda muka kawo to qurayshawa sai suka zo suka ce a to su fa su yadda ba sannan banu makhzum kuma wanda su kuma yarsu ce ta haifi abdullahi ita ce fatimatu bintu amr ibn aid sai suka ce su ma ba su yadda ba ba za a yanka musu jika ba kuma su suna son shi balle kuma ga shi akwai yan uwansa yan wasu dakunan dan me ba za a dauka daga wani daki ba za a dauka daga dakin dakin yarsu banu makhzum sai suka kicin kicin su ma suka ce ba su yadda ba to daga cikin waɗanda kuma suka tashi tsaye akan basu yadda ba akwai abu talib wanda yake mahaifiyarsu ɗaya da abdullahi shi wansa ne wan abdullahi ne baban sai na aliyu ke shi ba ce gaskiya ba zai yadda a yanka mashi ƙani sai ya ce to ma za a fa'alu bi nazari sai ku ban shawara ya zan yi da rantsuwar da na yi wa allah cewa zan yi yanka to sai wata mata daga cikinsu mai hankali sai ta tashi ta ce to ni ina ba da shawara an taqra huwa bai na asharatin minal al ka kawo raƙuma guda goma ka ajiye su sai ka yi ƙuri'a tsakaninsu da raƙuma goma fa'in harajar ala abdullahi shi kenan in ta fito a kansa shi kenan idan kuma ta fito a kan raƙuman sai a soke raƙuma amma in ta fito a kan abdullahi to a ƙara goma a sake yin ƙuri'a da shi da ishirin idan ta sake fitowa a kansa a ƙara goma har izuwa inda ƙuri'ar za ta faɗa kan raƙuman sai ka yanka adadin raƙuman don ka yarda da Allah to shine sai aka yi ta haka har sai da raƙuman nan suka kai ɗari to sannan da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan raƙuma amma da a goma ta faɗa kan abdullahi a ishirin a talatin a arba'in a casa'in ana cika goma sun zama ɗari sai ta faɗa kan raƙuma sai aka gane cewa eh to lallai yanzu Allah ya yarda sannan sai aka je aka aka kaga mu yanzu Allah ya taimake mu ba zancen ma sai an isa zuwa ga ƙuri'a akan abin da yake na shari'a ne kawai wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tururtum ilay kullu shay'in fassalnahu tafsila duk wani abu da ka sani yana nan Allah ya bayanin sa daki daki to mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace lokacin tana rayuwa a hannun baffanta wahaib ibn abdulmanaf manaf mahaifinsa abdulmuttalib ya je ya nema masa aurenta ya kuma aura masa ita ya kuma zauna tare da ita tsahon kwana uku kamar yadda suka saba a larabawa kamar al'ada su ta larabawa tun a jahiliya kamar yadda ibn sa'ad ya faɗa a cikin littafin sa'ad tabaqat wani abu ya faru littattafan tarihi suna bayyana cewa wata rana a mahaifin manzala suma abdullahi suna tafiya da mahaifinsa abdulmuttalib ko kuma yana tafiya sai wata mata ta gan shi wadda ta kalli fuskarsa sai ta ga hasken wani haske yana tashi daga fuskarsa to ita kuma dama an ba ta labarin irin hasken annabta sai take ganin alamar a fuskarsa akwai hasken annabta ba mamaki ta hanyarsa za a samu annabin da zai zama shine annabin karshen zamani sai ta yi burin ina ma dai ita ta haifi wannan annabin akwai abubuwan da ake cewa irhasat kafin haihuwar manzan Allah sallama an ta ganin wasu alamomi wanda suke nuna cewa duniya za ta yi bako inda wannan alamomin dukansu alamat ne kauniya al'umurul kauniya su ne wasu abubuwa da allah ya ga dama cikin iyawarsa da ƙudurarsa ya zartar da su su faru wanda faruwarsu ko da ya zanto alama ce ta faruwar wani abu haɗe da gargaɗi ko kuma haɗe da bushara kamar ashiratu sa'a alƙiyama Allah ya ƙaddara cikin ikonsa ba za ta faru ba sai wa'insu alamomi sun tabbata alamomin nan sun kasu kaso daban-daban akwai alamomin da shimfiɗa ce ta zuwan alƙiyama tare kuma da jan kunne da gargaɗi akwai kuma abin da alama ce ta tashin alƙiyama kuma tare da alkhairi gare ku akwai abin da kuma alama ce ta tashin alƙiyama amma ba za ka iya cewa sharri bane ba za ka iya cewa alheri bane kuma gare ku misali ai ko manzo Allah sun baya cikin alamomin tashi alkiyama alheri ne ko ba alheri bane alheri ne kaga ba kowace alamar tashi alkiyama ce masifa ba zuwan dujal alama ce ko ba alama bace alheri ne ko sharri zunzurutun sharri ne kaga ƙauyawa talakawa makiyaya masu kiwon dabbobi huntaye marasa takalma matsaraita kuma yanzu sun yi kuɗi suna su ne masu gasar gina gidaje alama ce ko ba alama ba ce sharri ne ko kuma alheri ne ba sharri ba ne yi ɗan kawai ya yi kuɗi ba alheri ba ne shi mai laifinsa to kuma don dai ya zama yin kuɗinsa ya zama alamar tashi alƙiyama shi ba gwanda alƙiyamar ta taho ma ya kuɗin ba alheri ne shi gare shi kuma kai da mai ka cuti don ɗan kawai ya yi kuɗi babu an talidal amatu rabbataha ba alama ba ce shar ne ko alheri wannan ta tawakafi ba za ka ce shar ba ne ba ka ce alheri ba ne musamman muka fassara mai ake nufi da an talil amatu sai dai mun ɗauke shi a matsayin al'uku kamar yadda imam nawawi ya fassara shi amma in dai mujarradin fassara ne ta cewa shi ne yaƙi za a je yaƙi a kamo mace a kawo ta an kamo yarta an yanta ta ta zama matar wani babba a je yaƙi a kamo uwar uwar kuma ta zama ita ce baiwar yar to kaga wannan umur ne kauniya to haka irhasat ma na zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai umur kauniya da yawa wanda wani abu ne ya bayyana Allah ya kaddara wasu ma suka gano shi waɗanda ba musulmai bane to amma abin da yana nuna shimfiɗa ce da albishir ga duniya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo to aka ce daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa za mu zo mu yi ta hakikin wannan matsalar a hadisance a yau ɗin nan insha Allah ina so in ba da ita a dubula ne to wannan mata da ta gano da ta ga mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna yau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗi sunansa kun tuna ba mu dade da gama jilawul afam ba ko kun ji roman da ke cikin salati gare shi sallallahu alaihi wa sallam. to sai ta nemi ya kwanta da ita an yi daji'aha haka littattafan tarihi suke cewa wasu malaman suka yi tawilin mudaji'a din da cewa an yi tazawwaja min ha ya aure ta mana sai ya ki to har ma sai mai mata da martani yake cewa ammal haramu falma matu duna walhillu la hilla fa astabina fa kaifa bil amrin ladhi tanwina yahmil karima irdahu wa dina yace ammal haramu falmamatu duna abinda kike kira na gare shi haramun ne duka inda haram ya kai haram ku akwai mutuwa tana nan tana jira walhillu la hilla fa astabina in kuma halal ne to ni ko ban gane yadda zai zama halal ba ki kira ni zuwa ga abu kaza fa fa bil amri alladhi tanwina to kuma yaya abin da kike nufi na ko kuma in alheri ne to ni ban san wani abin da yake na halal ba bare in gane shi to kuma ya za a yi abin da kike niyyar in zo in aikata ke ma kin san ba daidai bane yahmil karimu irdahu wa dina kin kusan me karamci mutum nutsatse yana kiyaye mutuncinsa da addininsa wannan mata sunanta an ce sunanta utaila bintu naufal yar uwar warqatu bin naufal wanda yake dan baffan na na khadija wasu kuma suka ce a'a sunanta fatimatu bintu mur al-khuthamiyya lokacin da ya huce ta kira shi ya aure ta to shi kuma har ta kama gefen tufafinsa shi kuma ya da ya ga ta matsa ya ce to hatta a tiki to jira sai na je na dawo tukuna wa kharaja sari'an hatta da kala ala zawjatihi amina to a lokacin nan ya je aka yi aure har ya shiga ɗakin matarsa na amina wasu kuma suna cewa ma ai sai bayan ya yi auren da ita wannan mata ta gan shi ta masa wannan maganar to da ta masa haka ta nemi ta fitine shi ta ja gefen tufafinsa sai maza maza ya tsira ya gudu ya tafi wajen matarsa to a lokacin ne sai amina ta samu cikin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da ya dawo sai wannan mata ta kalle shi sai ce mata hallaki fil ladhi arattili har yanzu kina da sha'awar ki aure ni Ƙarar sai ta ce la ba ni da sha'awa yanzu domin sanda ka huce ta gabana na ga haske a fuskarka kuma na san wannan hasken akwai wani alheri tattare da shi sun maraja'ata wa laisa fi ka zalikan nur amma yanzu ka dawo kuma ban ga alamar wannan hasken ba wasu kuma malaman suka ce a ca ta yi marartu mararta wa baina ainaika gharratun ko gurratun sanda ka wuce na ga a fuskarka akwai haske mislu gurratul faras kamar irin hasken nan farin jikin doki warja'ata wa laisa hiya fi wajhika amma kuma yanzu ban ƙara ganin wannan hasken ba don haka shi kenan dama ne kwaɗayin hasken nake ta sai malamai suka fassara wannan a matsayin hasken annabta to lokacin nan sai ita kuma sai ta haɗu tana cewa inni ra'aitu makhyalatan nasha'at fatala'alat fatala'alat menene bihanatimil qatari falama'ataha nuran يضيء له ما حوله كإضاءة البدر ورجوتها فخرا أبوء به ما كل قادح ذنبه يوري لله ما زهرية سلبت آه ثوبيك ما, ما استلبت وما تدري تتي إني رأيت مخيلة نشأت فتلألأت بحناتم القطر تتي واتوني ناقا wani wata takama da isa da ta faru a tattare da kai sai na ganta ta cika duka duka sasanni gaba ɗaya da haske falamata ha nuran ya lahu ma haulahu sai na ga ka cika ta da haske da abin da yake gefen gefen wannan hasken sai da ya haskaka da shi ka idza atil badari kamar yadda ka san wata daren goma sha hudu yana haskaka abu warajautuha karan abu bihi sai na yi fatan ina ma dai a ce in komo da wannan alherin ina mai alfahari sai ta ce amma ina ma kullu qadihi zandihi yuri ba dukkan wanda ya kyasta ashana ce take kamawa ba akwai zand shine wani dutse da ake cewa dutsen ashana to in da ana son wuta bugawa ake in an buga an buga sai haske ta fitowa haka sai wuta ta fito to wannan shine wai ma kullu qadihi zandihi yuri wannan kar kaman karin magana ce ba duka wanda ya kyasta dutsen ashana ne kuma yake samun wuta ba lillahi ma zuhuriyatun salabar saubaika yace lillahi wato mamaki na na ga Allah ko al'amari na na ga Allah ko na rantse da Allah ma zuhuriyatun salabat saubaika sai zama ko dai ma ta zama za'ida ce litakidil ma'ana zuhuriyatu ta san labarin aminatu bintu wahab wanda ƙwarashiyatun eh, zuhuriya ce ce wato ita ce ta cire kayanka mastalabatu ma ta diri ba ta ma san me ta cire ba abinda ta cire ba kayanka ba hatta hasken da yake tattare da kai a jikinka yanzu ta ɗauke shi aka rawaito kuma ta faɗi wasu baitukan a ciki tana cewa bani hashimin قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعتلجان كما غادر المصباح عند خموده فتائلا قد ميثت له بدهان وما كل ما نال الفتى من نصيبه بحزم ولا ما فاته بتواني فأجمل إذا طالبت امرأ إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يسطرعان فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيه جدان يصطرعان سيكفيكه جدان كو جدان يصطرعان سيكفيكه إذ سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببنان wannan bayan na an rawaito wasu baiti kamar ta faɗa walan ma hawat minhu aminatu ma hawat minhu fakhran ma lidhalika thani to malaman hadisi sun tattara wannan kissar mafaduha abinda take nunawa shine mahaifin manzala sun sallama abdullahi daga cikin sifofinsa akwai alama ta hasken annabta a goshinsa wanda kuma wannan hasken annabtar allah ya adana shi har zuwa lokacin da ya auri amina sai kuma wannan hasken annabtan sai ya sauka a jikin amina da ta ɗauki ciki da shi cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine hikimar kawo kissar to amma me yi matsayin kissar a musulunci ma kafin na ya kamata mu fahimci wani abu tsaftar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa a wajen Allah da cikar sifofinsa na kamala na zahiri da na ɓoye shi ya sanya dole dukkan abin da aka danganta zuwa gare shi ya kamata a tabbatar shi ma mai tsafta ne irinsa haka ne to don haka mu ba za mu yadda don kana so ka kara annabi su salama ka ebo kowane irin yayi na magana da kai kake ganin cewa wannan magana kila yaban annabi ce wanda bai faru ba ka danganta a sama yana da matsayi da ɗaukakar da ba sai ka haɗa shi da abin da bai tabbata ba wannan shi yasa duka maganar da aka danganta ta zuwa ga annabi sallama inda ya ta shafi sifarsa ko matsayinsa ko halinsa ko maganarsa ko aikinsa ko wani abu da ya gani ya tabbatar ko rayuwarsa sunanta hadisi ma udhifa ila annabi sallallahu min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya duk wani hadisi kuma kowane iri ne shi yakhda'u lin naqd dole za a kashi a baje shi a fefan riwaya da diraya a jinjina shi a gashin ya cika sharaɗan a karɓa ko kuwa domin akwai ƙa'idojin da malaman hadisi suka sa wa'annan su ne shirutul qabul akwai muttafaq alaiha akwai mukhtalaf fiha idan ya cika mafi ƙanƙantar sharaɗan da ake iya karɓa hadisi da su to ana karɓa idan ma ya gaza kaiwa in har ya biyo ƙa'idar da za a iya karfafarsa da wani abu na ciki ko na waje to za a karfafe shi domin a tashe shi ballantana in yana da alaka da janabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu gani suke kawai abin da ya kamata shine in dai yaban annabin ne kawai a karba to adab akan me in dai ba shi da shi da Allah ya yabe shi gaba ɗaya wa innaka la'ala khuluqin azim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa kaga wannan an tsarkake maganarsa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zumin ratin fastawa wa huwa bil ufuq al ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adana fa ila abdihi kaji wani yaban ma auha sai Allah ce mi ma kadhaba al fuad ma afatumaruna bu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha sai Allah kuma ya kara da ce ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati al sannan duk wani abu da ka sani na annabi sallallahu alaihi sai da ubangiji ya tsarkake shi to saboda haka wannan ya ishe ka abin alfahari a ce ka duk wani abu da ya tabbatar da girman sa ingantacce ne to wannan kisar abu nu'am ya rawaice ta a cikin dala'ilin nubuwa ibn asakir ya rawace ta a cikin tarihu madinati dimash abubakar al-khara'id ya rawace ta a cikin ya rawace ta kamar da ibn kasir ya raba ta zuwa gare shi a cikin albidaya wani nihaya juz'i na biyu dukkan ta hanyar muhammad ibn umarat al-qurashi yace haddathana muslim ibn khalid az-zinji عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج عبد الله بابنه ليزوجه lokacin da abdul lamma ya fita bibnihi da ɗansa abdullahi li zawwijahu domin ya aurar da shi marra bihi ala kahinatin min ahli tubala sai ya wuce wata bokanya wacce take bokanyan nan yar asalin tabala ce ko ana cewa tubala ana cewa tabala su kuma wasu mutane ne a can yaman wanda sun shahara a ƙabilar banu daus ƙabilar banu daus ne a cikin daus suke wanda har suna da wani gunki da ake kiransa zilkulasa ko zilkhalasa wanda manzala sama ake cewa a cikin hadisi abu dan umar ne ko la taqumu sa'a ko hatta takhtalita aliyatu nisa'i bani daus inda zil ko zil to shi zil ɗin sanamun ne bi tabala tabala din wuri ne a ardul yaman to ya wuce wannan bokanyar mutahawwida to ita kuma ta karɓi addinin yahudanci qad qara'atil kutuba ta karanta littattafan da suka sauka yuqalu laha fatimatu bintu mur al-khuthamiyya ga sunanta ana ce mata fatimatu yan mur al-khuthamiyya fara'at nuran nubuwata fi wace abdullahi faqalat sai ta ga hasken annabta a fuskar abdullahi sai ta ce ya fata "halaka an taqa alayya an ya kai wannan matashi baka zo ka afka mini ba a yanzu wa ka mi'atan min al-ibil ni ko zan baka raquma 100 fa abdullahi sai abdullahi yace ammal haramu fal ma duna wal hillu la hilla fa astabina fa kayfa lil amru alladhi tabghina yahmil karimu irdahu wa dina ko kuma wannan a riwayar ba a bace yahmil karimu irdahu wa dina ba wancan na asali na ciro muku ne a cikin qissatul adab fil hijaz a safata yana nan a cikin shamila safata 290 kuma wannan nuskar mutabika ce lil matmu to riwayar ta ce thumma maza ma abihi sai ya ke saurare ta bayan ya karanta mata wannan baituka na waka sai suka tafi tare da mahaifinsa fazawwajahu aminata binta wahabin ibn abdi manaf ibn zuhra sai mahaifinsa ya aura masa aminatu yar wahabi yar abdumanab yar zuhura fa kama inda thalathan sai ya zauna a wajenta wato ainihin kwana uku summa inna nafsahu da'athu ila ma da ilayhi al-quthamiyya sai kuma zuciyarsa ta raya bari ya je ya karbi tayin da quthamiyya ta yi masa kamar da wasu malaman suka ce ta nemi ya aure ta ne ita ma fa ataha fa qalat sai ya tafi sai ya same ta sai ta ce ya fata ma sana'ata ba'di ya kai wannan matashi me ya faru ne bayan ka bar ni ala zawwajani abi aminata binta wahbin sai ya ce ya mahaifina ya aura mini wata mata mai suna aminata bintu wahbin wa aqamtu indaha thalathan kuma kwana na uku tare da ita sai ta ce inni wallahi ma ana bi sahibati ribatin ta ce wallahi ni ba ni da wata shakka walakin ra'aitu fi wajhika nuran ba wai nayi kwangwaba kwan baya bane amma a lokacin da na nemi zama da kai na ga wani haske ne a fuskarka fa aradtu an yakuna fiyya sai na so in samu wannan hasken albarkantu da shi wa aballahu illa an yasira a habba amma dai Allah ya so ya tafi can inda Allah ya so ba wajena ba wurin Amina wannan isnadin a wannan isnadin da muka rawaito da muka kawo Muhammad ibn Umarat al-Qurashi qala haddathana Muslim ibn Khalid az-Zanji ko az-Zanji an ibn Jurayj an ata an ibn Abbas isnadi ne da'ifi la taqumu bihi hujja saboda Muslim ibn Khalid wanda yake shine shehin Muhammad ibn Umarat al-Qurashi ali ibn al-madini yake cewa laisa bi shay'in imam al-bukhari kuma yace masa munkarul hadith to ko anan ga aka iya tsaya domin bukhari idan ya sifanta mutum da cewa munkarul hadith ne to kamar wani bukhari ne ce masa kazzab saboda saukin kalmomin bukhari da yake amfani da su abu hatim ya ce la yuhtajju bi ba a kafa hujja da hadisinsa sannan abu dawud ma ya da'afa shi imamu zahabi ya kawo tarjamasa a cikin mizanul itidal fi naqd rijal juz'i na 4 shafi na 102 wanda a ciki yayin wayannan maganganun wannan illa ta farko kenan da haka a cikin isnadin akwai muslim ibn khalid wanda yake la yaftaj bihi laysa bi laysa bi laysa bi shay'in munkarul hadith sannan illa ta biyu an ibn jurayj ibn jurayj kuma mudallis ne shi kuma yayi an'ana a cikin wannan isnadin domin ya rawaito an atsa to kuma wannan an ana tasa al'imamu dara kutuni allah ya ji kansa da rahama yake cewa ta janna tadlis ibn jurayj fa innahu qabihu tadlis ka guji tadlisin ibn jurayj abdul ah, ibn abdulaziz ko ibn juraij ya ce in yi tadlisi ka guji wannan tadlisin domin ba shi da kyau tadlisinsa la yudallisu illa fi ma sami'ahu min majruh domin daren da ka ji ibn ya yi maka tadlisi to mutumin da ya shafe a cikin tadalisin mutum ne majruh baraka da ya ambace shi da ba za a karba hadisin ba wannan maganar ibn hajar ya kawo ta a cikin tahzibut tahzib an ji wannan ko saboda yanzu isnadin yana da illa biyu muslim ibnu khalid da kuma ibn jurayj sannan hadisin imam al-baihaqi ya rawaito shi a cikin dalailun nubuwa insha Allah in mun zo dalailun nubuwa za mu ci karo da shi mun ci karo da shi kun ga mun yi ta hakikin mas'ala ko imam al bayhaqi ya rawaito shi a cikin dalailun nubuwa ta wata hanyar da daban yace qala akhbarana abu abdullahi al-hafiz قال حدثنا عبد Qani ابن قانع قال حدثنا waris ibn ibrahim al-askari قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه da irin wannan ma'anar to shi ma a cikin isnadin nasa kamar da zamu ji akwai maslamatu bin alkama shi kuma imamu ahmad da zakariya saji suka ce haddasa an dawud bin abihin a hadisa manakir dama ya saba rawaito hadisai ababen kyama ta hanyar dawud ibn abihin hind kuma anan din ma ya rawaito ta hanyar dawud ibn abi din al-uqaili a cikin ad-du'afa yace lahu an dawud manakir wa ma la yutaba'u alai yana rawaito hadisan hadisai ababen kyama ta hanyar dawud ibn abihin da abinda la yutaba'u alai shi kadai yake rawaito wannan hadisin min hadisi kathir sannan ibn adi ya kawo hadisansa da yawa waɗanda suke cikin manakir ɗinsa ne a cikin alkamil fi du'afa na shi al'imam ibn adi allah ya ji kansa da rahama wancan kuma du'afa rijal na al'imam al'ukaini to sai shi ibn adi ya kawo ma wasu daga cikin hadisan da layu ta ba wa alaihi ibn hajar yana da magana a kansa a cikin tahzib tahzib juz'i na goma kaga kuma wannan ruwayar ruwayar Dawud ibn Abi hin ce shi masalamata bin alqama din ya rawaito ta daga Dawud ibn Abi hin da haka tana ɗaya daga cikin manakir din da yake rawaitowa daga Dawud ibn Abi hin to wannan illa ta farko kenan a wannan isnadin na Imam al-Baihaqi ya ce qala akhbarana Abu Abdullahi al-Habis qala haddathana Abdul Baqi ibn Qani qala haddathana Abdul Waris to shi Abdul Waris ibn Ibrahim din majhuli ne kaji wata illar ko sannan ibnu qani din shi kuma ikhtalata bi akhara ya sami ikhtilati a karshen rayuwarsa kamar yadda ibnu hajar ya fada a cikin lisanul mizan juz'i na uku kun ga wannan ruwaya ta bi ita ma tana da matsaloli ko to don haka wannan ruwayan mai matsala ba za ta iya karfafa waccan ruwayan mai matsala ba saboda kowace matsalar bambaci akwai ruwaya ta uku da ibnu sa'ad ya kawo ta a cikin at-tabaqat kamar yadda na ishara zuwa gare shi a karo na farko قال أخبر تهد إسناد يتي قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا أبي قال سمعت أبا يزيد المدني قال نبئت أن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة من خثعم فرأت بين عينيه نورا ساطعا إلى السماء فذكر الحديث بمعناه to wannan isnadin shi kaɗai ne mai kyau isnadi ne sahihi saboda wahab ibn jarir ibn hazim ba shi da matsala babansa jarir ibn hazim ba shi da matsala da za a iya sauki hadisin saboda ita abu yazid al-madani shi ma ba shi da matsala illa anna aba yazid al-madani tabi'i shi kuma tabi'i bai ga abin da ya faru ba don haka shi ya zama hadisi ne mai mursal to shi kuma matsalar wannan isnadin kenan sabata mursalan to amma wannan ruwayar mursala din tana da shahidi a cikin dala'ilin nubuwa na abu nu'aim ta hanyar ahmad ibn muhammad ibn abdulaziz daga babansa muhammad ibn abdulaziz kala haddasa ibn shahab an abi bakar ibn abdulrahman an ummi salamata wa amir ibn sa'adin an abihi sa'adin bi hadha isnadi to amma sai dai shi wannan isnadin da yawa waccan ruwayar mutaba'a isnadi ne wahin saboda muhammad ibn abdulaziz bukhari ya ce masa munkarul hadith imam nasa'i kuma ya ce masa matruk dara kutani kuma ya ce da'if kamar yadda imam zahabi kuma ya kawo tarjama sa a cikin mizanul itidal fi na qadir jattu kaga har yanzu dai wancan yana nan arataye a mursal dinsa haka ne to sannan ya kara zuwa da wata ruwayar har yanzu a cikin dalailin nubuwa na abu nu'aim ta hanyar yaqub ibn muhammad az-zuhri qala haddathana abd al-aziz ibn imran qala haddathani muhammad ibn abd al-aziz umar ibn abd rahman ibn auf an abihi an jaddi qala sami'tu sa'ad ibn abi waqqas yaqulu sai kawo qissar to yaqub ibn muhammad ibn zuhri eh, shi kuma talifun watsatse ne lalatacce ne ba a karbar ruwayansa domin ahmad imamu ahmad da aka tambaye shi ya ce laisa yusawi shai wannan ba a bakin komai yake ba abu zur'a ubaidullah bin abdulkarim arrazi ya ce wahil hadis ibn ma'in yahya ibn ma'in ya ce a hadisu tushbihu a hadisar waƙidi kusan akwai ƙarerai a cikin hadisansa suna kama da hadisan waƙidi shi kuma imamul waƙidi muttaham ne zakariya saji kuma ya ce munkarul hadis to don haka shi ma wannan isnadin ya zama isnadi ne wahil ka duba tahzibut tahzib juz'i na 11 zaka ga wannan ibn sa'ad ya sake rawaito shi a cikin at-tabaqat qala akhbarana hisham ibn ibn muhammad as-sa'ib al-kalbi an abihi an abi salih an ibn abbas radiyallahu anhuma anna al-mar'ata allati 'aradat ala uridat ala ku 'aradat على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل kun ga anan can an ce wata bokanya ce daga daga tubala sunanta fatimatu bintu wace ce nan kuma an ce yar uwar warqatu bin nawfal ce a wannan ruwaya ta ibnu sa'ad ibnu sa'ad ya kawo ta yace akhbarana hisham bin muhammad bin sa'ib bin kalbi an abil fayyad al-khuth al-khuthami qala marra abdullah abdul muttalib في امرأة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مرة بنت مر وكانت من أجمل الناس تاكسن تشكين ما فيها كاو wa وأشبهه وأعفه قالت تنادى wato tana da kama kuma sannan tana da iffa wa kanat qad qara'atil kutuba kuma dama ta karanta littattafan ahlul kitabi wa kana shababu quraish yatahaddasuna ilaiha da yawa wato mazan shawa sukan yi magana sukan je su yi magana da ita sai ta ga hasken annabta a fuskar abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to amma sai dai a cikin isnadin akwai hisham ibn muhammad shine alkalbi da babansa muhammad bin sa'ib su kowanne muttahamin bil kadhib nan ibn sa'ad ya sake rawaito shi a ruwaya ta biyar ko ta hudu ta hanyar Muhammad bin Amr ibn Waqid al-Aslami qala haddathana Muhammad bin abdullahi bin akhi az-Zuhri an az-Zuhri an Urwa sannan da isnadi na gaba qala haddathana Ubaidullah bin Muhammad ibn Safwan an abihi to ya rawaito kisar da irin yadda muka kawo ta a karo na farko to amma wannan isnadin shi ma akwai Muhammad bin Amr al-Waqidi kadhab ne Imam Shafi'i ya karyata shi imamu ahmad ma ya karyata shi imamu nasa'i ma ya karyata shi ishaq ibn rahu yake cewa huwa indi min man yada'ul ne ni a waje na ma alwaqidi yana cikin masu kirkirar hadisi sannan har yanzu imamu albayhaqi ya rawaito kisar a cikin dalailin nubuwa ta hanyar muhammad ibn ishaq qala haddathani walidi ishaq ibn yasar qala had qala huddistu annahu sai kawo hadisin to shi ma wannan isnadi ne mursal da haka yanzu muna da asanidu mursala guda biyu ragowa kuma duk asanidu ne wahiya wanda la tastaqimu biha al-hujja sana akwai wata ruwayar a cikin hil a cikin dala'ilan nubuwa na Abu nu'aim ta hanyar Muhammad ibn Ahmad ibn Sulaiman qala haddathana Yunus ibn abdul ala ibn Maisara قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أحمد بن يونس عن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال kana abdullahi abdul abdulmuttalib to wannan shi ma mursal ne kuma mafi mamunin marasil mursal zuhri marasil zuhri kuwa karriya yadda ka san iska suke saboda rashin su to wa khulasatul qawl anna al-qissata min haythu sanad da'ifa inda ta fuskar isnadi ne a bisa amana ta ilimi kissan nan bata inganta ba musamman a ciki akwai nakara banda raunin isnadin a cikin matanin idan aka yi hamlin ma'anar akan cewa ta neme shi ne da ya afka mata shi kuma daga baya wajadar lazi wajadat to sai zanto kamar da ta amince da abin ya faru kenan wanda kuma daga cikin tagomashin da Allah ya manzo Allah sallama duka a cikin iyayensa ba wani mazinaci ba wanda ya taba yin zina ba wai mazinaci ba a taba samun azzalimi ba a cikin wanda suka haife shi kamar yadda tarihi ya tabbatar ba a taba samun rago ba wanda yake ya tsorata ya gudu a wajen yaƙi hatta yawanci abubuwa na hanat da ake yi na jahiliya wanda suka shafi zamantakewa to za ka ga idan akwai kishiyarsu na nagarta za ka ga waɗanda duka ake danganta annabi sallama zuwa gare su dukansu za ka ga suna ɓangaren abin da ba za a siffanta shi da asha ba to kaga na kara kenan sannan kuma isnadin isnadi ne daga wahi daga isnadi wahi sai isnadi mafi kyawun azanin din shine mursal shi kuma mursal mai matsayinsa a wajen malaman hadisi mardu warar jamahirin nukad lil nukad bis saqit fil isnad wa sahibu tamhid anhum naqala wa muslimun sadar kitabi as-sala da iraki ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama to amma game da a ce akwai hasken annabta a fuskar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da zai iya yiwuwa amrun ne kad yakunu mumkinan inkarin da malamai suke suna inkarin silsilar isnadin ne wanda inkarin silsilar isnadi kuma ba wai yana tabbatar maka da dole cewa mujab na isnadin wai lalle har abada ba zai taba faruwa ba shi yasa iraki a cikin alfiya ke cewa wa bis sahihi wadda ifi qasadu fi zahirin lal wal mu'tamadu إمساكنا عن قولنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك النافع أما رواه الناسك مولاه حق زوا كرشي أما دي أشاد شيني وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر idan suka ce maka wannan hadisin ingantacce ne ko suka ce ba ingantacce bane abin da suke nufi a zahirin abin da ya bayyana gare mu gwargwadon bibiyar ka'idoji da muka yi lalqata ba wai suna nufin mun yanke akan cewa tilas annaba ba zai faɗi wannan ba ko tilas dole annabi ya faɗi wannan ba amma azzannun raji fil hadisi shi ne annan nabi salama alaihi tun tunda la butu illa ma kana haƙƙan, ba a taɓa tabbatar da hadisi sai in zaka ga gaskiya ne amma dangane da hadisi zaifi abin da yasa wasu malaman suka karkata izuwa, a nemi taqwiya ta hadisu da'ifa kamar yadda imam muslim ya tsawaita bayani a mukaddimarsa kan mutanen da za a yi ruwaya a wajensu ai akwai hadisin da rauninsa kawai saboda ana zargin haddar wani daga cikin marawaitan hadisin to wannan zargi a babi na amana dole ne a tuhumi wannan isnadin amma maganar a ce wai dole annabi bai faɗe ta ba ba kowane hadisi ne ba amma akwai hadisin da kaji kasan wannan manzan Allah suma ya fi karfin ya faɗi wannan shi ma irin wannan akwai wanda yake za ka iya isa zuwa ga marhala ta yaƙini ko kuma azzannun rajih ala aƙalli taqdir cewa annabi bai faɗa ba amma wannan shi yasa da yawa za ka ga hadisi bai inganta ba amma kuma talakatu ummatu bil qabul sai ka kuma al'umma ta karɓe shi ko kuma hadisi ne ikhtalafu fi sihhatihi lakin al'ummatu talakatu bil qabul misalin da ibnu daqiq al ya bayar kawai misalin hadisin la inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin a cikin musanar al-bazzar kaga baka da baka da hadisi a wannan babin na wasiya da wannan ma'anar wanda ya tabbata bayan wannan hadisin an fahimci wannan sannan hadisin firriqati rub'ul ushir wa fi mi'atay dirhamin da Rahim a babin zakka wannan umda ne amma tsarafin hadisin kuma ta fuskar isnadi yana da matsala amma dole malaman fiqhu da shi suke kafa hujja shi ma'anar talaqqil ummati bil qabul shine zanto fuqaha'u suna kafa hujja da shi malamai kuma suna bada fatawa da shi an gane misali kamar hadisin huwa at-tahuru ma'uhu al hadisin abu huraira akhrajahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah wa sahab ibn wa imam ash-shafi'i wa saddara bihi malik kitabahu al-muwatta kamar yadda ibn abdul hadi ya faɗa ko da yake mu a muwaddan a farko ba fi riwayatin ukhra saddarahu malik al-muwatta fatabi'ahu islam yawanci zaka shi ake amma Tukun fi nassil hadith duk da cewa dai wal rajihu shine sihhatul hadith illa dai kawai rikicin da ke tsakanin malaman usulul fiqi da malaman hadisi shine idan hadisi bai inganta ba sanadan sannan al'umma ta runguma hadisin wannan rungumar hadisin yakan sa ka sake kai aiki da shi amma kuma wannan baya sawa ya zama ingantacce ko da ke ibnu daqiq al-id ya riya cewa talaqqil ummati alhadith bil qabuli yaksibuhu sihhatan lakin radda alayhi alhadith ibn hajar Allah ya jikan sarrahma wa wata a cikin tadrib alrawi yana da magana mai shigen haka a cikin juz'i na farkon sa da yayi magana akan masail furu' na masail alhadith as-sahih wallahu a'lam saboda ka yanzu dai abinda muka tabbatar isnadin ta fuskar isnadi tana da rauni amma ba abin mamaki ba ne in an samu hasken annabta a jikin wani daga cikin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ta haƙƙaƙa cewa manzan Allah sallallahu alaihi din kuma ya zama haske ne ga al'umma baki daya arja'akum minallahi nurun wasu malaman sun fassara shi da manzon Allah sun fassara shi da Qur'ani sun fassara shi da musulunci kuma duka zai ɗau fassarorin wallahu ta'ala a'lam abinda za mu cike da shi a karatun yau mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu kafin a haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al'imam ibn sa'ad a cikin al-tabaqatul kubra juz'i na ɗaya da yake tarjamar mahaifin manzan Allah Alaihi wasallam ya kawo babi guda zikiru wafati abdullahi walid rasulullahi sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلمي قال أخبرنا موسى بن عبيدة الزبيدي عن محمد بن كعب قال وحدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي سعسعة قال خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام ما يكون من ذا الله صلى الله عليه وسلم يابت إزوى الشام ila gaza ya je wani gari da ake kiransa gaza gaza tana nan a filistin amma duka da filistin din da gaza duka biladu sham ne fi irin min irati ƙuraishi tare da raƙuma ayar raƙuma na ƙuraishawa ya hamiluna tijaratin sun ɗaukaya na kasuwanci fafara gomin tijaratihim bayan sun siyar da abin da suka je fataucinsa suka kai man sarafu famar rubil madina sai suka dawo to daga sham in zaka taho makka sai ka bi ta ina ta madina wa abdullahi ibn abdulmuttalib yawma idhin maridun a lokacin suna kan hanyar dawowa su abdullahi sai ya kama rashin lafiya faƙala sai ce ana a takhallafu inda a kawali. to ku yi haƙuri ni zan tsaya a wajen iyayen mahaifina ko yan uwan mahaifina waye mahaifinsa abdulmuttalib ko to za mu zo mu ji in za mu tarjama abdulmuttalib mahaifiyarsa ai yar madina ce shi yasa ko da manzo Allah sama ya zo a sha'awarsa a cikin zuciyarsa yana so yayi wa akhawan ɗinsa karamci ya sauka a wajen su ne banun najjar to amma kuma yadda mutanen madina suka yi da fifi wajen tarbarsa da kunya ya ce bari in ware bafanni na ko rafannai na in ce a wajen su zan sauka to amma sai Allah ya zaba masa haka kawai sai ya ce da su ku kyala taguwa da uwa fa innaha ma'amura to sai ta dinga tafiya kawai sai da ta je farfajiyar banun najjar a hazarat kenan mutanen madina sai ta durkusa a wurin tana durkusawa sai daidai da kofar gidan khalid ibn zaid al al'ansariyul khazrajiyun najjari abu ayyub sai wufiye ya kayan mazala sama ya shiga da su gida sai mazala ce almar'u ma rahli to kaga ko inda kayana suke a nan zan sauka kuma aka yi sa'a dama su ne yan uwan mazala sama shi kuma as'ad ibn zurara sai ya ɗauta guwan manzan allah ya kafe ta a kofar gidansa to don haka su kabilar su anas dan malik kenan su a khawalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai ce zan sauka in zauna a wurin rafannai na bani adi ibn najjar to sai zauna a wajen su ya rashin lafiya ya jinyar wata ɗaya su kuma ragowar ayarin sai suka tafi faqadimu makkata fasa'alahum abdul muttalib sai abdul muttalib ya tambaye su da suka iso maka an abdullahi ce ina ɗana abdullahi kuka baro shi faƙalu sai suka ce khallafnahu inda akhawalihi bani adi ibn najjar wa huwa marid mun bar shi a wajen rafannansa banu adi ibn najjar wa huwa maridun ba shi da lafiya fa ba'atha ilaihi abdul muttalib akbar waladihi al haris sai abdul muttalib ya tashi dan dan babban ɗansa al ibn abdul muttalib ya ce ka je ka gaya jikinsa yana zuwa sai ya tarar mahaifin manzo Allah sama ya rasu wa dufina fi darin nabiga an binne shi a wani gida gidan nabiga shi kuma nabiga din wani mutum ne rajulun min bani adi ibn najjar fi darin lati idza dakhaltaha faduwairatu an yasarik to idan ka shiga gidan inda dan ɗakin da yake a bangaren hagunka anan aka binne shi wa akhbarahu akhawaluhu bi maradihi wa bi qiyamihim alayhi sai suka gaya masa rashin lafiyar da abdullahi ya yi da kuma yadda suka tsaya suka yi jinyarsa wa ma walu amrihi wa annahum qabaru da kuma yadda suka jibinci lamarinsa bayan mutuwarsa cewa sun masa kabari faraja ila abihi sai ya koma wajen mahaifinsa shi alharis ibn abdulmuttalib din fawaje da alaihi abdulmuttalib sai al-abdulmuttalib ya yi damuwa saboda rasa ɗannan nasa abdullahi wa ikhwatuhu wa akhawatuhu da 'yan uwansa maza da 'yan uwansa mata wajadan shadidan damuwa mai tsanani wa rasulullah sallama yau mai izin hamlin a lokacin maza ala sama da cikinsa wali abdullahi yau matufiya 25 sana a lokacin da abdullahi ya rasu yana ɗan shekara 25 قال محمد بن umar الواقدي واقدي سيتي هذا ya ce الأقاويل huwa والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب وسنه عندنا ibn واقدي زاوغا أنا تهم السنقرية وما to shi waqidi ana tuhumar ƙarya kuma wasu suna cewa kazzab ne amma za ka yi mamaki kuma ka ga yadda ruwayoyinsa suka yawa a tarihi kuma ake karba to a kula sosai shi tarihi akwai abin da tawaturinsa yana sawa babu abin da isnadi yake ɗara masa illa kawai kiyaye suna ta isnadi an fahimta ko to yawanci idan kisa ta zama mutawatira an santa nan an santa anan sai zama aikin akhbariyun kawai jam'un kissar da kuma dora ta akan turba ta riwaya to anan in malamai suka zo ba wai kallon kimar ƙidi ake ba a'a ana kallon faɗin ruwayarsu ne da leƙe-leƙensu da janyo abin da dama kuma akwai shi to inda ake takaddama da su in suka rawaito abin da ba a saba da shi da sun rawaito matsalar da za ga a cikinta akwai wani abin da musulunci bai san da shi ba ko kuma musulunci yana da shakka akan tabbatarsa to anan kuma sai a ce to tun da lam yakun mutawatiran to anan karfin su bai kai mutanen da za a dogara da su akan abin da ba a san shi ba ina fata an gane wannan kaɗan kenan daga cikin ƙa'idoji na malaman hadisi amma kuma duk da haka akan abin da ya shafi asiyar wal magazi kamar yadda imam ahmad da aka tambaye shi game da muhammad ibn ishaq ibn yasar cewa ya ce to idan dai ana magana akan tarihi ne da kwaɗaitarwa da ɗan zaburarwa da tsoratarwa ya ce to ba laifi a nemi irin su muhammad ibn sa'ad ibn yasar amma idan ana magana alhalal wal haram fa yuhtaju ila rijalin haka ba qala bi yadi yace ana bukatar mazaje irin haka mana wanda ba su da matsala to amma kuma duk da haka saboda samaha ta malaman hadisi idan aka tattara hadisan sai kuma aka hanga aka hango wani hadisi wanda illarsa kawai akwai wani marawaici wanda ba a soke shi a nagartarsa ba inda aka soke shi kawai akan haddasa ne to inda zai iya samun mutaba'a kuma magana tana da kyau a iya sauka a rawaito domin ko imamu musulun allah ya ji kansa rama a cikin mukaddimarsa ya faɗa ya faɗi marawaitan akhbar ya kasa zuwa kaso uku ya kuma ce ba dole ne sai a wajen irinsu imamu malik ake samun addini ba watakila wani lokacin dole sai ka bukaci ka sauko kan waɗanda su ɗin suna da addini suna da kulawa matsalar su dai kawai ba su da ƙwaƙwalwar da take iya rike abu daidai to abin da ake zaton cewa zai iya zama daidai sai a je a rawaito irin su yazid ibn abi ziyad irin su lais ibn abi sulaim da sauransu shine imam al-iraqi yake cewa haisu qulu jumlatu sahihi la tujadu inda malikin wan nubala fahtaja an yanzila fil isnadi ila yazid ibn abi ziyadi wa nahwihi Allah ya ji kansu da rahama to manzala sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa sa ne kunji inda ya rasu a lokacin yana da shekara 25 mu mun tabbatar da da 28 ko to sai zama akwai sama da ruwa ɗaya kenan ابن سعد يتي وأخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر عن الزهري قال بعث عبد الله بن عبد المطلب إلى المدينة بعث عبد المطلب عبد الله a wata ruwaya kuma cewa wai shi abdulmuttalib ya aika abdullahi ne zuwa madina yamtaru lahu domin ya je ya cefano masa tamran dabino yaje ya siyo abinci al-yamtar bi ma'ana ya khudhul mira mir kuma shine abinci ko wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu ko wa namira ahlana wa nahfaza akhana ko قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل yasir. to a lokacin ƙara muhammad wal awwalu athbat amma dai ruwaya farko da aka ita tafi cewa sham suka tafi ba wai madina ya je siyo da bino ba to a lokacin da manzala sallama ya rasu mahaifin manzala sallama ya rasu labari ya zo ya isar wa aminatu bintu wahab kasancewa kowa ya sha inuwar gemu bai kai ga ruwa ba wanda yake jin mutuwar mutum irin matarsa domin ita komai nata ne ya mutu an rawaito cewa ta ji mutuwar kwarai da gaske har ma ta yi wasu baituka na kuka da damuwa akan rasuwarsa wanda yana ɗaya daga cikin baitukan da aka rawaito na mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana cewa afa janibal batha'i min ali hashimi wajawara lahdan kharijan fil ghamagimi دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية تراه يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن يك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم تتي عفا جانب البطحاء من آل هاشم تتي الله سركي gaba ɗaya sasannin kwazazzaban maka yanzu gaba ɗaya ya goge kamar babu a taɓa zama a wurin ba babu ma alamar gidajen alu hashim a wurin to wannan ɗabi'a ce ta mawaƙa wani abun ba haka ba ne ba a zahiri amma su mawaƙa yadda kasan ya halatta a gare su abin da bai halatta ga waninsu ba yawanci addiyar wato akbaru alam lil mahbub an ka nemi masoyi ka rasa to gidansa shine abin da ya fi nuna maka shi da alamarsa to da za ka zo ka samu gidan da sai ka tuna sanda yake a wurin to sai suke riya cewa in ka zo ka tarar babu gidan me za ka tarar a wajen misali saboda balarabe dama su laraba ba sa zama a wuri guda saboda tsoron hare-hare da yaƙe-yaƙe da kuma neman ruwa suna zaune a nan sai su tashi su koma wajen to kaga in gida ya zanto ya wofinta ga biran masu shi me yake zama kuma sai ya zama kufai yawwa menene kufai shine kango daban kufai daban kaji yan cikin gari wai sun ce wai kango ku bar mu yan ƙauye mu yi magana mana gwale ba ƙauye ba ce na'am yawwa inda aka zauna aka tashi wurin ya gashi dai da alamar wuri ne na zama amma ya lalace kango kuma shine wurin da aka yi developing ɗinsa amma bai zama mazauni ba sai dai ana iya cewa da kufai ɗin isti'aratan a ce masa kango wa illa kufai daban kango daban to kufai ɗin yau da gobe yau da gobe kufan yakan baje in ya baje sai menene yake saura zan ga bahaushe da zai gaya min me yake saura a hankali a hankali lintattar rushe ya sauko ya sauko har ya zo ƙasa zai zama saura mai eh kagu eh to alamun tubalin me za mu kira shi da sun da hausa eh shuri kuma daban gidan gidan kwari ne a cikin jeji eh Kagu. to gaskiya wannan kalmar ban santa ba yawa to ga alhaji ya ce kago daki ne yawa to gaskiya wannan <laughs> alga ta mala ce eh, ka kuri <laughs> hadi bi za a tukun rujjat ilaikum to yanzu aka in aka faɗa da turanci kowa ya sani amma na ce a faɗan da hausa zai wahala an ba da tawon mu ba ne foundation ne da hausa foundation a ba shi ne foundation ba tushe ai a cikin bishiya ake samun tushe ai akwai kalmar hausa wacce da ita ake fassara foundation kafin zuwan bature ba haushe ba yana yin foundation ba to ya yake cewa foundation fasali kafa na fi hausa ba fi gina in ka koma ka samu malamin zauri ka ce masa meye asas zai gaya maka sunansa eh ginshiki to zai iya zama ginshiki din amma ginshiki yana dan bambanci da foundation ta foundation da hausa ana ce masa bugu bugu bugu dai da ka sani akwai bugu na buga kaya wannan gugar da ake ta da akwai bugun da ake wa tumu akwai bugu a hausar katsina ta duka katsina da sakkwato duka ayin za ce duka sukan ce an buge shi ko bugu yawwa sannan kuma akwai bugu na asalin gini da ake sawa zanen in shacin da za a yi ginin wanda a kansa ake ɗora ginin wai yarfa'u ibrahimul da min albaiti tana lokacin da annabi ibrahim yake daga bugun ɗakin allah subhanahu shi shine foundation ɗin kenan to kaga in ka zo za ka tarar da wurin ya zama saura bugu saura foundation to foundation din ma a hankali a hankali sai ya dinga gogewa ko gogewa tasa shine al'afu domin al'afu tana zuwa da ma'anar riɓewa tana zuwa da ma'anar abu ya goge shine kamar za a ce tufafin tun ɗinkin ma a hankali zalla ya afu yana ta gogewa yana ta zanen yana ta gogewa to shi yasa zaka ji an a wannan tarafat a wannan labid ibn rabi'a a cikin mallaka sai yana cewa afatid diyaru mahalluha fa muqamuha ya halatta kuma fa maqamuha bi minan ta'abbada qawluha farijamuha fa madafi'ur rayyan urriya rasmuha ko menene eh, eh, ne khalawun ya ne to kaga anan afatid diyaru gidajen gaba ɗaya sun goge bugun ma babu shi ba alamarsa haka an tartibin shaddad ma hallasa wanda yake cewa ya dara ablata bil jawa'i takallimi wa'imi sabahan dara ablata waslami hoyita min talalin taqadama ahduhu aqwa wa akfara ba'ada ummul haythami duk da haka dai suna ta magana akan gidaje don haka shi yasa a nan ita ma tana hakaito irin abin da laraba suke afat afa janibul batahai min ali hashimi gaba ɗaya kwazazzaban maka ya zama gaba ɗaya babu shi ba ahalu hashim gaba ɗaya sun kare saboda mijinta ya mutu shi ma daga can ahalu hashim yake wajawara lahadan shi ɗaya ya mutu amma tana ganin kowa ma ya mutu ya makwabtaci wata kushewa kharijan can a waje fil gamagimi a wani waje da ake kira gamagim da atul manaya mutuwa ta kira shi da'awatan irin kiranta nata na ita mutuwa fa jaba shi kuma sai ya amsa mata wannan yana motsa maka damuwa da kuma tausayi kuma wannan ba ita ta fara yin haka ba ko kuma ba ita kadai ce ta yi haka ba dama kuma haka suke idan mutum ɗaya ya mace maka sai ka kamar kowa ma ya mutu jarir me yake cewa a wannan kai hansa ya take cewa walaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakran fa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi walaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi tace wallahi duk sanda rana ta fito sai ta tuna min sakharu dan uwana na ya mutu ni kuma duk sanda rana za ta faɗi sai na tuno shi mana fitowar rana ta tuna min shi ni kuma in tuna wa faduwar rana shi ta ce ba da daban mutane da nake gani masu yawa suna kuka saboda yan uwansu sun mutu ba ni ma da sai in kashe kai ne haka mutammin ibn nuwaira ma yake cewa ya ƙulu a tafki kulla la'aitahu li qabrin bainan liwa fadda kadiki faƙultu ah, lahu innal asa ya asa da'uni fa haza kullu qabru maliki ya ce kai wai yana ce min wai yanzu duk inda ka kabari sai ka tashi ka yi kuka bayan kai dan uwanka kabarinsa yana can tsakanin liwa zuwa da kadik nan ku a madina kake amma duk kabarin da na gani sai kai masa kuka na ce kai kyale ni bakin ciki ne yake tuna bakin ciki ni duk kabarin da na gani malik ne a ciki ibn wayra to shine sai ta ce wa ma tarakat fin nasi mithla ibn hashimi ba wani mutum da ta bari kuma yanzu a duniya wanda zan iya kama shi in ce ya yi mun kama da ɗan hashim abdullahi kenan ibn abdul muttalib ibn hashim ashi ya tarahu yahmiluna sarirahu yammacin da suka fita sun ɗauke shi akan makararsa ta'awarahu ashabuhu fit tazahumi wato ga ga ga ga, ga abokanansa nan suna ɗauke da shi a cikin wato rubun tsimi na mutane fa in yaku ghalatul manaya to idan mutuwa ta fizge shi ta bincike shi warai buha wato da kuma irin masifar da take tattare da mutuwa faƙad kana tsa'an to ai mutuwa ma bata mai da biki ba domin ta ɗauki mutum mai yawan kyauta kasirar tarahumi mai yawan tausayi wannan kisar ah, al'imam ibn sa'ad ya rawaito ta ta hanyar waƙidi munqati'a yake cewa taraka abdullahi bin abdul muttalib umma ayman sanda ya rasu mahaifin manzo Allah sallama ya bar masa wata baiwa da ake kiranta ummu ayman al-habashiyya wa khamsata ajmali da kuma raƙuma guda biyar a awarik raƙuman da suna iya cin karan aswaki na arak wa ƙit'ata ghanamin da kuma wayansu 'yan dabbobi fawari ta zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sama sai ya gaji wayannan gaba daya fa kanat ummu ayman tahdunuhu to ummu ayman din ita ce ta rene shi ta rike shi wasmuha muhabaraka sunanta baraka wa qalat aminatu bint wahab turfi zawjaha kuma aminatu yar wahab ta wasu baitika na waka ta ne wa mijinta marsiya ita ce ta'aziyya sai ya kawo wayannan baitukan to da wannan zai zama a takaice mun dan san wani abu da ya shafi mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abdullahi ga masu bukata zan bar takardar ina abba sai su karba ɗaliban ilimi sa iya samun ƙarin wani abu da fata abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yi haƙuri saboda mun ci lokaci tambayar sati mai zuwa sai muka karanta su insha hakika wayannan ayoyi da malam ya karanto mana <clears throat> masu ratsa jiki ayoyi ne da ubangiji su wata ala a ciki yake ziga bayansa bayansa waanda suke mummunai